أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أتحاجون وصلي وسلم على سبيلك محمد المبعوث بالهدى والحكمة قاتل النبيين والإمام المرسلين وصلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم أما بعد السلام gidan duniya duk inda yake a cikin wahala Allah ka yi wasu kuma Allah ya kyauta ta shin ɗaya daga cikin malaman mu masu wa da ni malam Idris abu da Abdulaziz ya kyauta labarin kamar wasu sun yi kama shi ko kuma mai yin Allah ya amma kuma yin mana saduwa ubangiji Allah ya wani su duk halin da musulmi su da ciki na kome yanayin na fata da zai da Allah ta da shi da alheri wanda yake masifa a cikin wannan magana in magana ta take ta da gaskiya ta ko zai da Allah ma wata Allah ka dubi darajar wannan wata da alfarin yaron ke ciki kuma Allah ta kare da dukkan musulmi a baki daya to karatun mu shi كنتم تحاجوننا في الله يهوداوا da kiristoci za ku linka jayayya da mu ku yi ku suma da mu fillahi a cikin allah lamarin ubangijin a kan wani ne allah don matsalar kullum shi ne ka san waye allah in ka san waye allah ka kawo shi rashin sanin Allah matsala mu mun yi imani wa huwa abu wannan Allah shi ne ubangiji kuma ba mu da ba wa rabbukum kuma shi ne ubangiji to kun ga kowa a gidan duniya ya sa Allah gaba Allah ne mahalicinsa kuma mudabbir umura wanda Shi ne mai juyar da al'amarin mutum baki daya saboda haka in ka zama mai wayo to ka mai da lamarin ka da wannan sarki alwahid da a guda daya mai kila ta abin da yake so ya sai ya yiwu domin wana a kowa da aikin da ya yi da shi ake maka littafi. Abinda kai shi ne ake duba a akawun na karanta shi tafiya ba za a tambaye ka kuma labarin a akawun na wani Allah ne kawai ya san kuma akawun su da kowa lana a'amaluna mu muna da aikin wanda yake yana kan kuma Allah zai tambaye mu akan aikin mu zai maka rahama kan aikin gari kai ne za ka iya ka jawo wasu ababa wanda Allah zai ji tausayin ya maka rahama kai ne za ka iya ka jawo abin da kuma Allah zai kishi da kai to kuma wala kun a'malu kuma akwai na saboda haka in abin ba zai yi ba abinda muke faɗawa akan siffan Allah abinda muke faɗawa akan menene Allah yake so a mata na addini baya son shirka a rike shi shi guda ɗaya to in muka yi wannan mun fa abin da zai amfana da muka fara gara ku je kuma in kuna da naku hanya to ku bi naku hanya akan wannan hanyar da kuka ji kuma Allah shi zai muku misali ba za a tambayi wani akan ayyukan da muka aikata ba wala hamdahu mukhlisun mu dai musulmi muna tsarkaka Allah ne da addini in muka ce Allah nan to ba mu kuma kallon kowa in kuma za mu yi to don shi za mu in za mu bari to don Allah za mu bari wannan kuma haka ake son musulmi ya gino duk kankan abin da za ka yi ka yi shi da ikhlasi da kyakkyawan niyyar cewa kana yin wannan ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala zai maka tafiya kuma zai shi kai ba dole ba idan kai abu don wani ba don Allah ba to ka yi biya kuma karamin shirka ne kuma Allah bai karba ba kuma ba karba إن ذاك حرشت سبول الله ذاك إيجي سبول الله إن ذاك إيجي سبول سبول الله ثم هاتوا قوم إلى رجل أم تقولون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويعقوب aka bar na kowar sai daga ta ishi mutum an ta kununa da abin da kuke fada ko kiristoci da nasara abin da kuke faɗa inna ibrahima shi annabi ibrahim wa Isma'il da babban ɗansa isma'il wa ishaqa da ɗansa na biyu ishaq wa yaquba da jikansa yaqub wa'azba da sauran jikokin annabi ya su ba ɗin wannan dangin kanu huda aunasawa sun kasance yahudawa da suna irin aiki irin naku ko kuma suna aiki irin na nasara haka suka kasance wato ma'ana abun challenging a nan shi ne abun da kuke yanzu a mujami'a wajen ibada na rike gini kuna rawa kuna tsalle kuna daga gangan ku kuna yin wannan ku yi wannan to wannan haka annabi ibrahim ya yi a rayuwarsa ko kuma isma'il da shi ya yi ko kuma abin nan su jikokinsa kai sai ka dawo ko shi jesus ko motsi haka suke yi wato mai ka auna yadda kuke tafiyar da addini in yanzu haka waɗancan da kuke jinkawa kuke al'ahari da su haka suke yi wato nan waka kamar kai ne yanzu in kana gara da addini to irin addini kan da kai kake yanzu ka sa shi a mizani haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka sahabansa suka yi waɗanda suka biyo bayan su tabi'in haka suka yi waɗanda suka biyo bayan waɗanda suka bi wancan haka suka yi ko na ƙarshe su imamu na maliki da sauransu sauran salafus haka suka yi jini. dole ya fito su duk a hannu in kake kai masoyin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam sai ne ƙonan manzo ne to billahi da bilahi ila huwa ko rabin rabin fatan fatan sonda baban annabi su kai wa Allah kai ba kai ba ko ko akwai wanda yake yanzu za ka ce wa kai za ka buga kirjinka da ke kana son annabi fiye da taron annabi a alaihi wa sallam falaki ne mutanen da suka kai da ransu suka bar gidansu dukiyarsu gonakinsu da lambunsu suka bari suka gudu suka bi annabi a laifin wasan a kan annabi suna nan a tsaye suke duk abin da zai faru ya faru ɗauki takwabi su ji annabi wurin jihadi wasu su dawo da yau ba zai hana gobe ana buga a rarrawar yaƙi su fito da gurba mutanen da yaran su kanana za su zo su ce sai an bar sun da su yaƙi annabi ne zai tsaye ya sa su a layi ya nuna a ah, wannan ya kasa ya hakura wannan a yi mutanen da za a zo a baka a bawa labari a gida ba iyaye an kashe ɗanka ko an kashe ɗanki a wajen yaƙi da ɗauki uwa da uba su ɗauki farin ciki da murna babu wani damuwa saboda sun manzo sallallahu alaihi wa sallam kai ka je ka auna ai akwai littattafan duk abin da yake a musulunci na nan a alƙur'ani na nan a cikin tarihi na annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisai yadda annabi ya rayu duk waɗannan suna kunce a cikin hadisai to kai rayuwarka da kake na son annabi ta yi kamar nasu ƙarar layi littafin da aka rubuta su daga bayan annabi da nisa ma kamar irin su risala da sauransu da za ka samu irin wannan rayuwa jama'a yadda suke yi wasu na son annabi a cikin risala ba ya mutum kawai zai zo yi baku wani shawarwari wani anolaji na shi ya tsinsa ko kuma ya ku yadda ku bar tushe ku kama ne shi reshen ma wanda yake ba ɗanye ba ya bushe kana tsalle kana kama maza zai kari to shi ne ake faɗa ma yahuda ko kuma mu har yanzu yadda muke ibada haka annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahaban suka yi to in ba haka ba to akwai sakin na kunne gaskiya ko na annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam jama'a a yi haka wannan ana tambaya ne mai hudawa to da kuma al'ibra ne umu akan lura da ainihin application na aya za ta ga cewa me da me ya hada shi wannan tambayar mu mata hukum shi ne Allah ke tambayi to waɗannan mutane kun yi kamar yadda su suka yi ko kuma su sun yi nasu sun yi naku ne ne sunan addinin su sunan addinin su musulunci babu wani addini a babu ko a mana sabon alkawari ko tsohon alkawari sunan sakarai da kuke fara babu babu ba babu wani aya yanzu misali a cikin alkurani ba ga shi nan a cikin alkurani inna anzalna alaykal kitab ko kuma alqur'anin arabiyya to ga dai sunan Allah ya kira alqur'ani da suna alqur'ani ya kira su ta ya kira sunan addini al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lakum al-islam dinan na ya muku sunan addinin ku shine islam ya mutu addini sai a samu da a wani wani littafi wanda ya faɗa sunan wani addini a aya yana da sunan addinin kaza magana da ko ku sa ki sa sunan ku a da faranci shi ne kristanci ko yahudanci wannan ku kuka sa ma amma babu aya wanda ya bayani cewa sunan addinin ku haka ne wannan shi ne abin tambaya kuna so ku ce su sun yi irin naku a antum a'lamu hal amillah cikin Allah ne kan tarihi duk abin da yake faru tun farko har zuwa yau shi ya haɗu ko kuma ku to wa man ai babu ba min man katama shahadatan inda ko ni da babu bakin ciki babu zalunci wanda yake kamar wanda yake da ilimin gaskiyan wani abu sai ya ɓoye ta ya zo ko yana bayani akan wani abu daban yawanci kuma kenan suna sanin wani abu na gaskiya amma ko su goye ta ba za su fito fili su yi jawabi ta ba domin in suka yi jawabi ta za su wata ababa na gaskiya da yawa man yadda hayar muke a cikin mu anan malaman mu da yawa suna nan koyi abu na gaskiya sun sani amma bari wanda ba gaske ba zai sa zai sa talauci da dama saboda haka sai a zaɓi duniyan akan ne akan lahira kuma ana ganin kamar mutum ba ta zuwa Allah ya tabbata mu za ta shi dai aka ce wa ma la ku bi ne amma ta amuru Allah ba karan ne ba Allah ba ya mantuwa ba ya shagala ba shi da kiya ba ya bacci shi kullum kullum wani ne isha ta biyar da Allah ke sha kowane lokaci lokaci Allah ya ce Allah yana nan a cikin sha'ani la ta aqulu suna. yanyaɗi ba ta ƙasan Allah wala naumu kuma bai ya bacci kai za ka zauna ta ka kake ta gani ko kuma bacci ya kama to Allah ba ruwa da wani haka ya halitta kansa kansa ya fa musulmi wato ana karantar da mu ne a nan cewa mu bi tushe mu gino akan abin da magabata suka bi shi ne addini ba abun da aka ta mata shi daga baya kana in an tambaye ka hujja ka rinka same kame ka rinka misali misalai ka ce kaza ka ce kaza ba ƙarya amma ka akan abun da Allah ya gina manzo ya asfasa sahabai suka zauna a kai magabata suka rayu a kai to in kana so shi sai kai malamai ana cewa abinda bai zamanto addini a wancan lokacin ba yanzu in ta kawo su ce addini ka yi karya Allah kana cikin bata sai ne kawai a yi fatan Allah ko wata ta'ala muna roƙon ka shirya Allah shirya da ta su yahudu da nasara da kuma ɗan uwanmu a nan mu musulmi wanda muke gwama addinin da shi ababa da ba, wanda in ka ɗauka ko da ka kawai ne ba za a samu hujja kai to wuce ka zo nan a hadari ba za ka samu hujja to a wanda kuma magabatan suka yi kenan ka je ibiya wato ina ɗan zaɓar samu kaɗan daga cikin cikin da ma na kake rumari ka je ibiya ba za ka samu mafita ga abin da kake yi ba ka wuce ka je misala, babu ka je ainihin mu da aminan askari ba za ka samu ba aska gari ne ka wuce ka je ga aminan mu dawwa na tunkubura babu har dai ka je ga sun mutu ta kafin da sauransu duk ba za ka samu wani ba mu wa tsadin ba za ka samu wani ba shi kenan in duk cikin waɗannan ababen ta bi bincika ba ka da komai to har a gaban Allah ba ka da ka dawo ka dai abin da yake a rubuce wallahi wannan littafi risala guda ɗaya wannan kuke gani risala kawai idan kai ke sai ka yi hadisi za ka fita aljanna a gurgudi ka ɗauki risala tun daga farko yadda ku biyi sa na farko wajen mukaddama yadda ya kawo tauhidi ma tauhidi da mai risala ya kawo a mukaddamarsa tauhidi ne wani duk duniya an yi da shi san da ya kama ka sani wane ne Allah ya kama ka tauhidi ya kama ka matsayin Allah ya kama ka matsayin manzo annabi zai fara ta maka maganar sarki aka zo sallah haka ne komai ya kama su su alwara su da zai sauran duk ibada da kafin karanta sun na malamin da ya kawo wallahi in muka zama muka ce kawo yau ba za mu aiki da sauran mahunsa da risala a gaba to za ka ga da daman ababen da ake ba za a yi su ba amma in kiba da wa'annan da tafan sai mutum ya zai kawo kuhuri a kan abu in kama da cewa dai zai bane a kawo sai a tafin baki ana faɗa ana ce kaza Allah abin ya sa mu dace to ya imana tilka ummatun qad khalat laha ma كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون كتب تلك أمة أي براكم ومن ذكر بعض شيء إبراهيم بوضع لعك عن بحث عليه الشيء كان ينفع يعني to su ma ummatun al'ummomi ne karfanat ta riga ta ta ta shi lahana ta tabar wala kuma aka tabar abinda ta aikata na alheri yana kanta za ta sami shi yana gare ta misali kuma yana kan su wala tus kuma haka wala kun ma kuma abin da kuka aikata shi yana kan kuma Allah ce to wala tun aluna ba amma ta ya amaru ba za a tambaye ku menene waɗannan al'umma suke suka yi ba a kowa a cikinsu aikinsa ne zai da shi kuma aikinsa ne zai kare shi su ma kuma ba za a tambaye su ya lamarin ku yake ba kowa dai nafsi nafsi ne kowa nashi kawai take jin da shi saboda haka kullum ka yi kokarin abin da zai fitar kai a wajen Allah su subhanahu ba, a nan Allah na cewa a wani da za ki rufe illa haka jihar, ka yi kokari ka yi wahala kai yi ibada iya ka in kai kuka yi haka ce shi ne amma ba san ya muku wani wahala a kan addini ba kai ne ku bi aiki millata abiku ibrahim kamar yadda baban ku annabi ibrahim ne huwa sammakum almuslimina shine yace ko musulmai mun ga tun ma kuma tun can ma annabi ibrahim ne yake hukumar musulmi suna addinin kenan musulunci saboda haka rayuwa ana so ka yi kokarin abunda zai za ka yi ya amfanar da kai a kan suna karanta ta marjiya Allah ta mutu wala tun alu ran tashin alkiyama ba za a tambaye ku ba akan me suka aikata kuma kuma ba za a tambaye ku ba me suka aikata سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم شو النبي رحمة الله عليه وسلم يا جعل مكة أنا تسكنتم القبلة كعبة أنا يسلم to lokacin da kun ga kaba لك mutanen dama suna girmama kaba suna rike kabar daraja dalili tun kafin zuwan ma annabi sallallahu alaihi wa sallam iyayensu da kakanninsu suna girmama wannan gida kun tuna tun kafin annabi ya zo ah, abara wannan sarki ya zo ya rushe kawa ya ɗauki kayan yaƙi ya zo ya rushe kaba ma da ya zo mai ya faru abin da ya faru da shi shi ne ah, a annabi abu tari abin abu musalli shi wanda ya yi baban wanda ya haifi annabi ke ya zo ya samu wannan sarkin ya ce mata ka zo ka ɓace mu rafuwa na wanda haƙƙi na ne sai sai sarkin amashin ya ce mata ta amma ku ka ban mamaki na zaci za ka zo ka yi magana ne ko ka wuce ni ko ya za a yi a kan wannan gida wurin da kuke bautawa kuma kuke girmamawa wanda na zo ku rushe wajen ne amma kuma baka zo ba su ka mun magana akan abin da ake rushewa ka zo kana mun magana kuma akan dukiyanka rakuma kuma wurin motar ka bai kuma rakuma ba sai ce a akwai magana wurin bauta na Allah ne wannan kuma na wani dukiya ne da Allah ba na ba idan ya bar da ta wuce wannan kuma suke idan bai bar da wannan aiki na shi da kuma wannan yana gwada in can shi wannan kafiri bai san Allah bai da Allah ba bai da wannan abin ba amma suna gina wannan daki sun san aikin kuma a saboda haka ne suka ce to haka ce ce ta shi kenan sun zo za su bushe kuma ya ba su raƙuman sun zo za su bushe kuma su ne alamtar kai mafi ala ga muka biya su hali na wasu zo da giwa giwa giwa giwa giwa ne ne jamu giwa wa eh giwa ne to ya zo sun zo da giwa ne su bushe ɗakin kawo da kawo Allah kuma cikin ikon da ramin ba ya hane su sai ya turo da tsuntsaye suka zo da wuta suka bora su da kuga sun can ma to don haka annabi da ya zo sai Allah ya ce masa duk ibadan da za ka yi na sallah ka fuskanci kaba ke a yadda fuskantar ta to annabi ya zauna sai ya yi daura ya yi hijira ya koba garin madina to garin madina kuma akwai yahudawa da yawa to domin ya zama to yahudawan nan a musu wannan musulunci fa da ya zo ya zo ne akan gaskiya tun addinin farko addinin da suke ba wa ran musa da saboda suna kuma girmama bakin muqaddas su ba su girmama da kaba da ya zo kuma annabi sai Allah ya bashi umarni cewa ya bar fuskantar kaba ya fuskanci baitul muqaddas wannan masallaci a daraja shine masallaci a duniya na uku mai daraja na farko masallacin har shine masallaci a harun baka wuri wanda ya kowanne sani babu wurin da ya sarki na wulatin da ya sarki da girma a duniya kamar ɗakin kawo sai kuma masjidin nabawi masallacin annabi da ke garin madina sai kuma na uku masjidin al-aqsa to wa'annan su ne manyan masallatai a duniya bayan su wanda ake gani yake bisa amma bai samu wa'annan daraja don ta bai tawa annabi dai ya ce duk wanda ya salla a masallacin raka'a biyu Allah zai ba shi ladan wanda ya rura shi ne ko ba ba shi jini ko ba ba ko suke hasashen a jerin masallatai masu fito da duniya ku ba shi da iya ganin towa da wani to shi ne da yake garin madina akwai yahudawa da yawa don su san cewa wannan musulunci ya abu ne na gaskiya sai Allah ya umarce su ya ce to bar fiskantar har kama ɗin su fiskanki masajidul aqsa to shine Allah ya ce wanda ya bata ne ga wadansu mutane shi da Allah ya ce to sai ba subaha wawaye za su ce minan naki da mutane ما ولاهم عن عدتهم الذي التي كان عليها كانوا عليها menene yasa suka fita suka daina bin ainihin alƙibla na haram wanda da sun kasance ta suke bin ta amma annabi kuma ina umarce shi wannan duk ya gwada mai yahudawa ne cewa kamar yadda yake kaba na Allah ne to haram din ma abin nan aksa ma na Allah ne Allah yana girmamawa kowanne kuma Allah ne ke ba da umarni a fiskance yace ma wallaftu ma wallahum an illati umur lati kanu alaiha menene ya da su suka bar alƙiblan da da suke kai suka dawo duk wata alƙibla kuma to kullillahi al-mashruq warzagun ka gaya musu ya muhammad yamma da aire da gaba duka da allah duka shi ne naki ma'ana da aksa da kuma haram na makka dukan allah ne wurare ne masu girma masu daraja a wurin nan illa iyaka allah ya da lamarin su yake shi ne ya haɗi nan ya sha yana shiryar da wanda ya so ila siratul mustaqim ga hanya na kai wanda bai so ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai shiryar da shi ba za a samu mutum ya rayu a kan ƙin addini har sai ya yi kusa da mutuwarsa sai ka sha mamaki Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da shi yanzu abubakar ba za a tsaro sai abubakar shi ne a cikin wannan manyan sahabai shi ya samu wannan matsayi shi sahabi ne na gari baban da sahabi ko wanda sahabi domin duka su iyayensu da tsohon su suka mutunta lokacin da aka je fata hulma sai ga sai na abubakar ya ɗauko ubansa kansa don fari ya tsufa sosai ya zo gaban manzo sallallahu alaihi wasallam yake ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله الله يجزيه kun ga ganin dama Allah kenan amma da babban annabi Abu Talib ba wahalan da bai dawo da annabi din Allah bai ya shigar da shi ba to sai za ka yi saboda haka Allah ya haji ya Allah yana shirye da wanda yake so ni. kar misali ka ɗaukan mutane kana kyafansu mai yiwuwa a kana ganin kafin kafi su ibada da makamancin su shi Allah yana shirya da wanda ya ga dama ne kuma kyauta ne a shi ba kai zan muka saki yayi ba ina ganin mun fahimta kyauta irin na Allah zai kasa a gare ka kullum kana masallaci sallah baya wuce ba, komai ya wuce ba. ga wancan bai kula ba da ibadan ba dan duniya ne har kansa yake gani amma in Allah ya riga ya riga ya sa masa rawani cewa wani Allah ya riga ya mutu dokan dan aljanna ne sai ya zama to kusan mutuwa kere sai Allah ya shiga da yanzu ma hadida aka ce zai zo ai abinda masu ruwa da rawaya suna fitowa cikin maganin zuwa mari aka ce ai da kamar mutum ne ba wai wanda yake an zai yau da wani malanta ba mutum ya ga harkar da na duniya ko da kaza Lokacin guda ɗaya in guda ɗaya Allah subhanahu wataala zai kawo da ya shiryu har kuma ya zama wani har kuma a zuwa a garin Makka a masallacin gaba a naɗa shi wannan shi ne mafi saboda sai a ga cewa duk kwalikin abin da annabi ya faɗa kan wani ya mafi sai a ga ya tabbata a kanta ina wani mun fahimta to kenan Allah yana shiryar da wanda yake shi. Allah yana kyautarsa ne gawa wanda yake so in Allah ya so ka shi ke saboda haka ya haɗi man Ila sha ila ya mustafi ya shiryar da wanda ya so kan hanya da tsari lokacin da muke irin wayarci wani mutum bayar ne ya je ya je ya zauna a jamus ɗan najeriya kuma ya je jama ne rauni musulmi ne kuma ya aiki ɗansa ya auri ɗan jama ɗin ya aiki ɗansa amma kuma shi bai yadda yana biyarin indonesia wato bai yadda yana biyarin cewa jaman ne kasar da shi sai ya sa ɗansa yana indijin na nigeria na shi ɗan nigeria so da aka zo bautar tsana na kawai ke hango sai aka tura shi imo imo na sai na mutum nima an tura ni imo zai ba ka mamaki wannan yaron duk garajenta da asuba ne da azahar ne da la'asar ne da magariba ne wallahi sai ya za ka zo masallaci sai dai ka zo ka samu ladan in yana da yana jiran sa zai gudu masallacin kaga wanda ya rayu a cikin kasa ne na harka na rayuwa na buga duniya na kaza kaza amma ka ga yanda ya rike addini Allah abu ne fiye da yaro ni ko da na haka sai wanda na shafu da shi kullum muna biya shi ne ban labarin da duka shi shi ba yake ne ga shi nan ga shi nan ga shi nan kuma yana son addini su wani ya to haka Allah yake abunsa ina ba ku gani mutane da yawa ko san da su kai ka damu da kanka kai ba ka san kana da duniya ko Allah ko ba ka zuriya to wani ka samu dama mai yawa Allah ko mun ya ruwa maka ajiri kana zuwa masallaci jira sallah kana kaza sai ka fara ganin kowa ma wutan. don haka ne Allah ke falata da kowa ku zai kar ku je kuna da tawunan ku kada bugu mu ga wani ko gara bugu mu gara ga dalawa kai malami to ba haka ba ne ka yi ƙoƙari kullum ka koma ga Allah bainal Hau, wa me wa raja kana nan tana tunani kana ibadan da to Allah ina tsammanin zai gabata mu ina ina tsammanin zai gabata mu kuma ina tsoron fa kar in je in yi tuntuni duk abin da nake nan ya jefa ya wuta to haka ake jin musulmi da mutum amma in ka zo ka yi konkurudin kawai ga shi nan kai ba ruwanka to akwai matsala Allah ta wasu Allah yana shaidar da yake ne wa kadhalika wa kadhalika da'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada ala an-nas wa yakuna ar-rasul wa yakuna عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن ce waka zalika ya muhammad ka sani don haka ne da annaku mu wannan al'umma na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka sanya mu ummatan wasta al'umma waɗanda suke zaɓaɓɓu masu daraja muna nan kauka kulli umma muna nan a sama ga dukkan al'ummomi al'umma muhammadu manzo abin da ya sa kuka zamanto ku ne kuka fi kowa daraja saboda nan tashi ya ce ni ta su hada a alal ku za ku ba da shaida a kan mutane mutane da ba ku yi dama da su ba ku kuma sai ku ba da shaida a su wannan aya hadisi ya annabi ya fassara a cikin hadisi wanda bukhari a tare da bukhari fi sahiha yake to an abi sa'id da khulud an ga mu da ka abu sa'id bin khulud ka ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan tashin alkiyama ala wasatil umma a tsakiyar al'umma jama'a sun taru Allah subhanahu wa ta'ala zai kira annabi Nuhu ya ce maka yawmal qiyamah da tarin al-qiyamah ya yaqulu zai ce ya Nuhu annabi Nuhu zai ce da ka wa sa'adai ya yabo ya tabbata da yake ma tabbata da yake ya wani kun yi fakirin da zawa annabi Nuhu Wa da farko manzo ko kuma gani ba nuhu ba shi ne farko wanda aka tura aiko annabi adamu kan shi ne farkon halitta shi annabi ne farkon annabi da ya zo ba ya shi wani ayansa ba ne tukuna to lokacin ko jama'a sun riga an yi yawa wanda aka fara turo shi zaman to manzo ya yi wa'azi shi ne annabi wa annabi ne amma shi annabi adam farkon halitta ne aka fara kawo da kaza ya zo ba kowa zai wani wani ya fata mun barinta to amma wanzo wanda aka fara turo shi lokacin jama'a suna nan a tare shi ne annabi a rage tara turan takin alkiyama Allah zai kira nuhu sai tambaye shi ya nuhu hal balagut shin ka isar da ainihin sako da na turo cewa ka je ka yi wa'azi wa mutane annabi nuhu ka isar da wannan zaɓen ko ba isar ba fa yaqulu sai annabi nuhu ya ce na'am haka ne ya umarni yana fa'alu li ummati sai a ce ma al'ummansa al'umman annabi nuhu ne to ko al'umman nuhu da ya kawo muku manzo sako daga gare ni na balaghahu shin nuhu ya aikin sa ya isar muku da sako na ko bai isar ba fa yaquluna sai su ce wallahi ma atana min nadirin wallahi babu wani mai ba wani mai wa'azi da zauna wani ne ka dinga Allah ba nuhu ya zauna a cikin su shekara nawa ne casa'in ko kuma can abin nan ana cewa ya yi wa'azin ya yi wa'azin duk tsaki har yi abu ake ce lata bar alal halaji minar kafirina yara da yara tun da an kira su suna ubangiji na kiraye su su zo su yi imani amma su yi ya Allah ina roƙonka la ta bar alal ardi min al kafirin da ya kar ka bari a bayan ƙasa wani mutum mazaunin gida wanda zai zauna a cikin gida wato mutum da ya rayu ne wanda zai rayu ya ce in naka in ta zauku idillu ibada ko wala yi illa qadiyar kafa in ta bar ubangiji na ba za su yi imanin ba kuma ba za su haifar da mutane ba sai ne fasirai fasirai irin su sun da haka ne mu la la ta da tsada tsada da al fasirin da yara. su ne fa an musu duk wannan wa'azi ba su ji ba amma yau kun ji abin da suke fara saboda haka wai annabi Allah ce ba Allah ran kashin aljama saboda tsananin azaba da tashin hankali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce ma annabi ruhu su ce ma Allah Ba wanda ya zo mana ba wani mai wa'azi gona kwana ɗaya da ya zo mana kamar fa yanda annabi hadisi ya zo wato daɗi in yi yawa sai kamar cewa duk wani wahala wahala in ta yi yawa sai kamar ce duk wani daɗi ai duk saboda tashin hankali ne sun manta ma wai an zo musu da mai wa'azi an ce an aka ɗauki mutum aka jefa shi a cikin aljanna Allah zai tambaye shi mutumin nan kuma da a gidan duniya banda wahala bai taɓa jin wani daɗi ba kullum a cikin wahala yake a rayuwarsa na gidan duniya to sai a tambaye shi a malam da a gidan duniya da ta taɓa shiga wani wahala ita wallahi ko ko ko shiga wahala ko ba taɓa hamuwa wannan daɗin da yake nuna aljanna ya wanci saiwa sai ya ɗauki gatare ya je ya faskare ko ya ɗauki da ya gona ya yi ƙwadago ko ya je ya wuni a kasuwan ƙauye ya ce kaza ga kaza ga siyasa ga wannan ga wannan ko gani ba ko ya wuni a ne yana kiwo abinda za a ji kafin wahala amma wallahi saboda tsananin daɗin aljanna in aka karbi Allah zai karbi bawa za a yayin ka rayuwar nan ne da ka ka sha wahala ce wala tun da a duniya ba taɓa ba, wahala babu wahala ko ɗaya ya manci Allah ya ne babu sannan a zo a samu wanda a rayuwarsa a duniya tun dama ubansa multibiloniya ne yanzu ko sai an mace magana miliyoniya ba sai yanzu ga mutum ma yana yawa a keke miliyoniya ne ko ba zai bane sai ka samu mutum a keke yake yawo amma yana da abin da yake da al'umma so yanzu ba a maganin biloniya ana maganar biloniya ne to mutum a rayuwa ubansa multi biloniya ne bai taɓa sanin wata wahala ko na minti ɗaya ba kullum a cikin daɗi yake a jefa shi a wutar tashin alkiyama a ragira sai a tambaye shi hmm, da a duniya ko ka taɓa jin wani daɗi ita wala tun da yake ba taɓa jin daɗi daɗi ko na nufi ne wata bace ba ta kunce to haka ne fa Allah zai tambayi mutane annabi Nuhu wanda aka halaka da su saboda sun ki gaskiya kun taɓa jin daɗi mai wa'azi ya zo muku mai garbi Allah ta su mu'mini babu wani mai gargaɗi da ya zo ba kun gani to haka to an mutu shi ta a ce to fa ya ba sai Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya to man yashhadu lak wane ne attabiruhu wane ne shaidar da cewa lallai ka isar da sakon nan sai annabi ne ce ya ubangiji shaida na su muhammadu wa ummatihi annabi muhammadu shaida na ne da al'ummarsa gaba daya su ne shaidu cewa lallai na isar da sakon yanzu kai baka da ba shi ba sai ya zaka zance ne saboda saboda gashi a cikin littafi alqur'ani Allah ya ba mu labari mun karanta mun san alqur'ani gaskiya ne cewa an turo musu da manzanni sun ki sun imani saboda sai Allah ya tambayi annabi Muhammadu da al'umma na sai tun mu da cewa ya ubangiji ƙarya suke yi an turo musu da manzanni shi da Allah an yake cewa wa kadhalika ja'alnaku don haka muka sanya ku ummatan wasta al'umma wanda yake masu daraja da kunu shuhada ala nas don ku zamanto kuma shaidu akan mutane waɗanda sun kai musu waɗansu ababa a tashin alkiyama duk abin da ya faru sauran annabawan nan an tattaro an kama da shi a cikin alkur'ani saboda haka duk wata al'umma da zai kai mutum cewa annabin ta bai ka ba mu sai mu zamo shaida duk mu ne na karshe sai mu ce ƙarya suke ya ubangiji yayi ina fatan kun fahimta wa yaqulu rasul alaikum shahida ki ko mu sai zamo to shaida a ku. cewa na isar da sako ku ta yabo za ku yi musu tunda kun ba da shaida akan wasu don haka in kuka yi musu ma annabin ku kuma zai zama shi za a tabbe shi a karbi yana ba ya layi ka isar da sako yake na isar Ina fara kun fahimta kun ga darajar da al'umman annabi suka samu kenan wa ma da annal qiblatan lati kunta alaiha wannan alƙibla da kake kanta kake bi illa li na alama in mun ce ka kulu wannan alfilan ku bar wannan ku canje wancan mun yi ne na alama don mu sani man yace bi da. Wani ne zai bi manzo ya gaskata manzo sallallahu alaihi wasallam mimman yakadu ala akabi ko kuma akan da wanda zai gudu ya bar kin ya kirin manzon Allah sai mun ba da wannan umarni ne za mu gane in kun ta da kabira lalle ku aure wanda yake mawuya yin manzo akan ababen da yake faɗa gaba daya illa alal ladina hadama sai dai da waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da su su ne za ka same su abinda duk aka ce daga manzo ne sallallahu alaihi wasallam ba ya sado ba za su yi musu ba ba su yayayya duk abinda an ce daga manzo ne ba su musun wannan abu shi yasa waɗannan sahababan nan in mutul arba din nan duka sun yi wannan magana kawai suka yiwu a kai suka ce idza sa duk abin da aka gaya musu in dai daga hadisi da Allah sun duk wani abin da suke kai wanda suke ganin kamar addini ne in ya wanda sun bar shi saboda haka abu ne mai wuya sai ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da shi wanda Allah bai shirya da shi ba in ka ta masa magana da gaskiya take daga Allah ne ko da ka manzo ne sai ya kama ka tawili ya ta maka tawili ya ta maka fada ya yaƙe ka ya fada da kai ke kan mutumin banza Allah shi ya da wa ma kana lahu yudi'a imanukum Allah subhanahu wa ta'ala bai zama to mai kawai imanin ku ba ya gura ku ga abin da za ku yi imanin ku ya karu ga abin da za ku yi imanin ku ya rabu wa in ka dole ko illa ala alladhina hadala ikon sore inna Allah bi nasi lalle Allah subhanahu wa ta'ala ga mutane ga jama'a da rahufur rahim Allah mai afuwa ne kuma mai tausayi ne ga mutane Allah yana tausayin mu fiye da yadda duk wani ke tausayin mu Allah yana tausayin ka fiye da yadda mamanka take tausayin ka Allah yana tausayin ka fiye da yadda babanka yake tausayin ka mutane nawa ne yara nawa ne mata da maza nawa ne iyaye za su ɗauki abin nan bulala za su yi ma mahaifin sun gashi saboda sun musu laifin da ya biyu Allah ba za ka masa ɗaya ka masa biyu ka masa uku ka masa miliyon amma har yanzu yana tausayin ba wanda zai maka kwanan in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala doka ko dai kankantar da an gaba a gidanka duk lokacin da yaro ɗaya ya kare dokan za ka zama dokar a kun baki kana faɗa amma kuma da dare da rana da yamma da yamma da kowane lokaci kana kare hukuncin Allah Allah kuma yana hakuri da kai in kake Allah ya mata mu kace je kana ga mata maka ba Allah ya samu da shi wannan muke yi daidai a wannan karatu kuma domin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba zaba mana babu lafiya wannan muke yi kuskure kuma ubangiji Allah ya yafe mana tawassuli muke ga wannan karatu ubangiji Allah kawo zaman lafiya a Najeriya duk wanda yake matsala kowane iri ma damar yana cikin milla ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ta yayi masa wanda yake neman bukata a wannan azumi na shiri ruwa ko biyan bukatunsa da makamantin su ubangiji Allah ta biya Allah ma ya kira wa musulmi a dalla shirka wa mushrikin jami'a ala ta ada'ati wa subarak muwaqqi'in subhanallahi wa bihamdihi rabbil alamin wa salamun ala mursalin والحمد لله